yanzu haka dai jami'an tsaro da kuma kusoshin gwamnatin jihar Taraba ne ma ke wani kokari na ganin an ceto mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar Honorable Haruna Mano wato Hajiya Hawa da ake wa lakabi da Hajiya Beli wanda wasu 'yan miniga suka sace a garin mutum bishe ko ta karamar hukumar gasol ko da yake duk kokarin ji daga bakin mataimakin gwamnan abun fa ya cutura to sai dai kuma yanzu haka al'umman garin fana cikin wani hali ne na alhini yayin da wasu rahotanni ma ke cewa maharin na fa neman ne da a basu kuɗin fansa na kusan naira miliyan ɗari uku to ko shi ma ya lamarin ya faru ga ta bakin wasu da suka tsallake rijiya da baya. Kowa na zo kofan ɗaki na sai na ga wani a bakin gate wajen shiga gidan sai na ce su biyu sai na ce waye wannan bai magana ba sai na ce ni kan waye ne a tsayin nan kawai sai nuna mini bindiga haka sai ba wajen ka muka zo ba shiga ɗaki sai na ɗaga hannu sai muka shiga ɗaki ya ce to ku kwanta. Daga cikin sai ce ɗaki mai kyau in shi ne ɗakin ba wannan ba ne mu je wancan har sun tore ta ma kofar gida sai suka shiga can cikin ɗakin da suka shiga sai suka tarar da da ita ina rungume da ita kan sai suka bambare ni sai suka dauke ta da suka dauke ta sai suka kama ni suka tafi da ita mu ko muna ta dan Allah ya hakuri ya hakuri mu mu sai da kai da ita ba suka ba dai ga ita mahaifiyar mataimakin gwamnan da ke da kimanin shekaru 68 a duniya sun harbe wani dan kasuwa Malam Hussaini Kano da suke zaton ya ka dauki ne, mai yadda mahaifinsa ya bayyana sunana alhaji abdurrahman na ji harbin bindiga kan na ji harbi an yi ratatata hakan nana kenan daga ƙarshe ban ji hayaniya ba ina can na kwanta can daga ƙarshe sai na ji harbi guda ɗaya tawo haka ina can shi ma dai ban ji hayaniya ba sai na tashi daga nan na nan sai na shiga ɗaki na kwanta to amma duk a lokacin nan da aka yi jikina a mace na shiga gida dai na kwanta da yake abu naka ne dole za ka je ka ce gashi muka je asibiti muka na gani shi ne ya ce to shi aka yi masa komai da komai aka yi masa wanka aka yi mana jana'ila to sai dai kuma duk kokarin samun haske daga bakin jami'an tsaro game da halin da ake ciki abun fa ya cutura ko da yake wani dan uwan mahaifiyar mataimakin gwamnan ya ma mika kokon baran su ne ga waɗanda ke garkuwa da itan eh, wannan abin nan ya tashi to ga jiya da dare dai kamar karfe goma haka mutane suka zo suka zo suka dauke ta suka tafi da ita yanzu muna roƙon to Allah su kuri ba ta da lafiya ya kokari ya sako ta ya kuri su. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.